to ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ya tsara sunna shi ta hanyar wannan littafi aljami'us sahih na imam al-bukhari imam al-bukhari yanzu mai intiqali zuwa ga tarjamarsa wane ne wannan muhammad ibn isma'il shi wannan bawan Allah al-bukhari sunansa muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-ju'fi maulahum al-bukhari muhammad sunansa babansa Ismail ibn Ibrahim malamin hadisi ne yayi ruwaya daga Malik yayi ruwaya daga hamad ibn Zaid kakansa Ibrahim ibn al-Mughira shi ba a yi ambace shi da ilimi ba amma baban kakansa shine al-Mughira shine ya musulunta asalan yana addinin Faris a addinin Faris addinin Farisawa masu bautar wuta shine ya musulunta a hannun yamanul ju'fi shi yasa ake ce masa al-ju'fi a mazhabar da idan mutum ya musulunta wanda ya musuluntar da shi sai a dangana shi zuwa ga gidansu hmm? ba wai cewa wai baransa ba ne a'a cewa shi a hannunsa ya musulunta sai a ce aljufi maulahun amma wala'in ba na 'yantarwa ba daga bauta wala'i na musuluntarwa wato sai ya zamanto an samu wannan alakar ta 'yan uwantaka da aka kulla an haife shi a bukhara sauraka in kaga irin mutanen nan na na kazakhstan a irin mutanen tajikistan 'yan can gabacin rasha wanda za a gansu kamar turkawa kamar 'yan china eh ba czechoslovakia ba czechoslovakia a cikin europe a can a gabas sosai cikin tsohuwar soviet union Eh, uzbekistan don bukhara a cikin uzbekistan take eh uzbekistan bukhara a cikin uzbekistan take eh a ba eastern europe ba a cikin tsohuwar soviet union ne da uzbekistan da turkmenistan da kazakhstan da tajikistan eh, na'am a kurdistan a iraq take kurdistan a iraq take waɗannan dai su ne can waɗanda suke kusan ƙarshen inda soviet union ta haɗu da mongolia ta rasha a nan suka rayu nan musulunci ya yi ƙarfi ilimin hadisi ya yi ƙarfi shi buhari an haife shi a shekara ta 194 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a bayan sallar juma'a mahaifinsa a tajiri ne saboda haka ya ban masa dukiya mai yawa da ya mutu uwarsa ta tayar da shi uwarsa ta raine shi uwarsa bayawar Allah uwarsa mai son ibada ce kun wanda yake nuna muhimmancin mata a cikin addinin musulunci ba uba mace ce ta rene shi ya zamanto wannan abin saboda haka mata su suke gina al'umma tarbiyyar da ta tayar da imamul bukhari kasan dole a jinjina mata to tarbiyyar mace ce amma mata irin na da ba mata masu kallon wasan kwaikwayo ba ta kasance imamul bukhari yana yaro sai makanci ya makanci baya gani uwar ta dukufa cikin addu'a wata ran sai ta mafarki da annabi ibrahim alaihissalam wannan kissa ce mashhuriya wanda sakataren imamul bukhari shi ya ruwaito ta akwai sakatarensa muhammad ibn abi hatimin raji muhammad ibn hatim raji ah, sai ta mafarki ta ga annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce mata ya ke wance allah ya dawo da ɗanki ganinsa saboda yawan addu'aki da ta tashi da safe mutanen gida sai ga su ga imamun ga buhari yana kallo idansa allah ya dawo masa da ganinsa to allah maɗaukakin sarki ya bashi wato a hazaƙa ta ilimi da hadda wanda tun yana ɗan ƙanƙanin yaro ya zamanto mai tsananin hadda ne yana ɗan shekara goma sha ɗaya ya san rijalul hadith ran yana zaune a cikin majalisi wani malami ya karanta isnadi sai ya ce ba abin zubair ba ne zubair ne sai ce haba yaro haba yaro sai ce ka shiga gida ka duba littafinka ya shiga gida sai ya shuru sai ya shiga gida ya shiga gida sai ya fito sai ce yaro zo ya ce ina ka san wannan ya ce ya duba ya gani haka ne shikenan sai yake kusa sai ya kusantar da bukhari zuwa gare shi saboda kaifin haddasa lokacin da ya je basra yana ɗan shekara goma sha shida suna zuwa majalisin malaminsu aka yi kwana goma sha shida kowa a majalisi yana rubutu shi ko baya rubutu sai suka ce bayan kwana goma sha shida suka ce wai kai wani irin mutum ne kowa yana rubutu kai baka rubutu ya ce to me kuka rubuta suka ce ga abin da muka rubuta ya ce to bari in gaya muku abin da kuka rubuta in kun yi kuskure ku gyara da ka sai musu shiftar duk majalisin da suka ji a wajen ya zamanto ma abin da yake faɗa suke gyara rubutun nasu da haka yana da ƙananan shekaru Allah ya shi hadda mai yawa don tun yana ɗan shekara goma sha takwas ya rubuta littafinsa na tarihi a tarihul kabir wanda yake masu riwayar hadisi ya ambata a ciki ya ambaci mutum wajen dubu arba'in rawun hadisi dubu arba'in ya rubuta shi a takaice yana ɗan shekara goma sha takwas ya rubuta a cikin a rauda ya rubuta kuma baya rubutun sai daren da yake da farin wata don ba shi da fitila a lokacin daren da yake da farin wata a lokacin yake rubutu haka ya rubuta shi a tarihul kabir wanda tafin yana nan har yanzu akwai wani wanda suke da sha'awar ilimin hadisi ku bincika akwai wani jonathan abraham jonathan abraham jonathan jonathan kamar wannan naku jonathan abraham malamin hadisi bature ne dan america shi ne a wannan zamanin yake maturawa da suke yaƙi da suna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake musu raddi ya yi rubutu mai yawa akan wannan littafin tarihul kabir daga cikin rubutunsa ya yi naqdul matan a wajen imamul bukhari ko a google in kuka yi satin za ku ga makalat ɗinsa za ku gani zai amfane ku to imamul bukhari yana dan shekara goma sha takwas zai rubuta wannan littafin ya ce na taƙaita shi ya ce amma kowane suna ina da kisa a kansa wato kowane mai riwaya ina da kisa a kansa domin galibi abin da zai faɗa a ciki shine ya tabbatar da cewa malam wane ya yi hajji a shekarar da wane ya yi hajji don ya nuna kan cewar saduwarsu da wannan babban malamin ta tabbata yawanci za a ga abubuwan da ke cikin wannan littafin kenan to yana ɗan shekara goma sha takwas ya rubuta wannan littafin ya kamar bisa yadda al'adar malaman hadisi take ta wannan zamani haka ya ɗauki al'adar yawo domin ilimi domin neman ilimi ya je basra wanda ya shige ta sau wajen biyar ya je makka ya zauna ya shekara biyar a makka afon ya shekara shida a makka ya zauna a madina ya shiga bagdad shekaru masu yawa ya je ya dawo ya je ya dawo al-kufa kai eh, da bagdad ya yi yawo a ƙasar musulmi wajen wato tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ya je allah ya ɗaukaka sunansa kuɗin da allah ya bashi na gadon ubansa shi yake amfani da shi domin mubaraba idan ya je gari sai ya sai ku yanga baiwa wadda za ta rinƙe masa hidima sai ya tambaya wani kasuwanci ne ya fi kyau a wannan gari in aka gaya masa sai ce daga cikin masu wannan kasuwancin wani attajiri ne ya fi amana in aka nuna masa sai ya ba shi kudinsa ya ce ka juya mu yana ci daga wannan saboda mabansa ya masa tarbiyya don babansa yayin da ya zo mutuwa yake cewa a iya sani na babu ko sisi na haramun ko na shubuha a cikin dukiyata babu sisi na haramun ko shubuha a cikin dukiyata don ga albarkar ciyar da ya'ya ciyar da zuriya da iyali daga dukiyar halal ke shi ne zai fitar da irin waɗannan shahararsa da ya yi da kaifin basira da haddar hadisi shine yasa malamai wato suke masa shaida da wannan to lokacin daga cikin abin da zai nuna mana wato kaifin kwakwalwarsa wajen riwayar hadisi shine kisa da ta faru gare shi tare da mutanen basra a tare da mutanen kufa ya a tare da mutanen bagdad yayin da ya shiga bagdad da aka sanar kan cewa imamul bukhari ya zo sai malaman hadisi dalibai da malaman hadisi suka taru saboda suna jin sunansa da haddarsa da yawan saninsa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka raba su suka ce a samu mutum goma aka ɗauki hadisai guda ɗari aka rikirkita su aka ɗauko isnadin wannan hadisin aka haɗa da matanin wannan hadisin aka ɗauko bayan aka ɗauko lafazin wannan hadisin aka haɗa shi da isnadin wancan hadisin aka ba wa mutum goma hadisai goma wanda aka jirkita su mutanen nan goma aka rarraba musu hadisai goma goma mamun buhari ya zo ya zauna a jami'i a babban masallacin bagdad zai yi majalisin hadisai sai mutum na farko daga cikin wannan ɗarin na cikin goman farko sai ya zo ya same shi ya ce masa ya kawo masa da isnadi da matani bayan ya kare ya tambayi imamul bukhari ya ce sai imamul bukhari ya ce bai sani ba ya kawo hadisinsa na biyu ya ce bai sani ba ya kawo na uku ya ce bai sani ba to a nan ne sai mutane waɗansu sai suka so mai makansu raɗa sai suka so mai makansu raɗa suka ce ya fahimta fa cewa jaraba shi ake yi waɗansu kuma wanda ba su san wane ne shi ba suka ce to wannan shine bukarin an tambaye shi hadisi bai sani ba na biyu bai sani ba na uku bai sani ba bukarin kenan bayan na farko ya gama na biyu ma ya zo ya nasa na uku ma ya zo ya nasa har sai da goma nan suka zo suka yi sai da suka gaba gabaki daya sai ya koma wajen na farko ya ce kai amma hadisinka na farko da kace haddathani fulan an fulan ya kawo isnadin da kuskuren matanin da ya hada yace kuskure ne ga isnadin ga matanin ya bi su ɗaya bayan ɗaya ga lokacin da aka sallama ma bukari malaman da hadisi suka ce ai abin mamakin ba wai yanda ya gane kuskuren ba hafizin hadisi hafizin hadisi ne zai san wannan isnadin da wannan hadisin wannan isnadin ba na wannan matanin ba ne haɗawar ba zai masa wahala ba amma yadda ya haddace kuskure a lokacin da aka faɗe shi sau ɗaya kuskuren ma ya haddace shi da aka faɗe shi sau ɗaya eh, ina jin ta daina abin nan ne ya cika lokacin da ya je wajen mutanen basra su ma suka aka ce a gaya wa mutane ga buhari ya zo ga buhari ya zo ya ce suka ce ya ba su ma'idi ya ba su ya ce garan da zai zo ya riwayar hadith ya zo ya zauna wajen riwayar hadith ya ce mutanen basra ya ce a wannan majalisi ba zan muku riwaya ba sai riwayar hadisan da suke garinku amma da isnadin da ba ku da shi malaman ku sun san hadisan amma ba su da isnadin ba su da isnadi na hadin ba su da isnadin wannan hadisin wanda zan kawo muku shi sai ya fara da hadisin Anas ar-rajulu yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim sai ya kawo shi da isnadi Abdullahi ibn Uthman ibn Jabala an abihi an shu'ba an Mansur wa ghairihi an Salim ibn Abil Ja'ad an anas ibn malik ya kawo musu hadisin yace wannan hadisin ba ku da riwayar sa an mansur mansur malamin shu'ba ne mutumin kufa ne ba mutumin basra ba yace kuna da shi amma ba ku da riwayar mansur haka ya rinka musu hadisai ɗaya bayan ɗaya sai da ya musu majalisi sai da ya musu jerin gwanon majalis na ilimin hadisi to ya zamanto aya wajen hadda shi yasa aka ruwaito muhammad ibn khuzaima wanda ya sahih yake cewa laisa ta ta'dimi sama a'lamu bil hadith min Muhammad ibn Isma'il a ƙarƙashin sararin samaniya babu wanda ya kai sanin hadisi irin irin Bukhari Imam Tirmidhi wanda wanda ɗalibin ɗalibin Imam Bukhari ne ce. babu wanda ya kai babu wanda yake da ilimin sanin wato illolin hadisi da, asanid na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai imamul bukhari imam muslim kuma ya ce laisa fi duniya a'lamu bil hadith min muhammad ibn isma'il a duniya baki daya ba wanda yake sanin hadisi irin imamul bukhari irin imamul bukhari wataran abinda shi kuma yasa imam muslim yi wannan zuwa masaye da wani isnadi na hadisi ya ce ma imam bukhari ya ce bayan ya ba ya nemi izini ce don Allah ka bani dama in tambaye ka ce tambayi sai ya kawo masa isnadi ya ce a duniya ka taba jin isnadin hadisi kamar wannan ya ce kwarai babu hadisi babu isnadin isnadin hadisi ne mai ban mamaki amma akwai kuskure a cikin riwaya sannan sai ya kawo masa isnadin da ya bayyana kuskuren imam muslim ya ce ya tashi ya sumbance shi tsakanin goshinsa ya ce ba wanda zai maka ba wanda zai ƙi ka sai mai hasada a lokacin da ya kira shi da lafazin da malamai suka kira shi da shi ustadul ustadin wa tabibul na fi ilalihi likitan ilimin hadisi a wajen wato sanin illolinsa saboda bayanin wannan illar yani ibn hajar ya kawo ta a cikin nukat hadisin kafaratul majlis ne wanda ku dai duba a cikin nukat na ibn hajar isar abin nan tana da gwanin ban sha'awa to imamul bukhari da ya tara wannan sani da ya tara sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tafai da dama daga ciki akwai wannan littafi da za mu karanta sahihul bukhari wanda in na karasa tarjamarsa za mu shiga bayanin sa. daga ciki akwai halka akwai al'adabul mufrad wanda aka rinka karantawa a wannan masallacin ranar laraba karatun da mal abdullahi yan kaba yake yi akwai ƙira'a halfal imam akwai raf'ul yadaini fi sala akwai halko af'alil ibad wannan duk hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ne na hadisai sannan akwai al-tafai na rijal akwai at-tarihul kabir akwai at-tarihul saghir akwai at-tarihul awsat akwai ad-du'afa an ya san kamar yadda ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya san masu riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana ɗaukansa daga cikin mutanen da ake yadda da maganarsu a wajen faɗan matsayin mutum mai riwaya na hadisi in suka ce wani amintacce ne za a in buhari ya ce wani amintacce ne za a karɓi hukuncinsa kuma masu magana a cikin masu riwayar hadisi malaman hadisi sun raba su kashi uku ajin farko su ne masu tsanantawa wanda kuskure ɗaya idan mai riwayar hadisi ya yi ba za su taɓa karɓan hadisinsa ba akwai waɗanda suke 'yan tsaka-tsaki akwai wanda suke kuma wato masu sauki saukin nasu ya yi yawa wanda yake ma ba a san shi ba sai a karɓi riwayarsa to shi buhari yana ajin tsakiya wa khairul umuri awsatuha to yana cikin ajin tsakiya to imam bukhari yana daga cikin tabaka tsakiya mutane sukan ce irin wannan maganar da aka ake akan masu riwayar hadisi wai magana ce tana daga cikin nau'in cin naman mutane saboda za a ce wani makaryaci ne wani na kuskure wajen riwaya sai su ce wannan ai giba ce saboda kana gaya masa abin da yake ba mai kyau ba shine yake cewar bai taba magana akan wani mutum ba sai domin ya tsare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kauna zan tashi gaban Allah Allah ba zai kama da cewa na ci naman mutum ba inda Allah akwai wanda zai iya bugan kirji cikin mu ya ce bai taba giba ba imamul bukhari ya ce ina fata allah ba zai kama cewa ya yi naman wani mutum ba tare da cewa yana wannan bayanin na faɗan matsayin masu riwaya amma a cikin yadda yake faɗa ibarar tasa akwai wato tsantseni akwai wara'u a ciki gayan abin da za ka ji ya ce ya ce fihi na ba akwai duba a kansa duk ya ce duk rawun da na ce maka fihi nazar akwai duba a kansa to bai halatta a yi ruwaya daga wajen sama ko kuma yace sakatu anhu sun yi shiru akan matsakansa in yace sakatu anhu shi ma matur bai haralta ai riwaya gare shi ba irin ibarorin da yake yi kenan akwai warau a cikin ibarat sa. to imam al-bukhari a ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabce shi da da jarabawa tsakaninsa da sarkin garinsu bayan ya gama ya koma garinsu ran da ya isa aka yi wato taron mai tsawo don a karɓe shi jama'a gari ta zo don a karɓe shi wannan kasan sha'anin masu mulki tare da cewa shi wanda yake mulkin khalid ibn ahmad zuhli yana daga cikin wanda yake shi ma yana da kyawawan abubuwa da ya aikata kamar tarihi ya nuna amma kasan sha'anin mulki sai yake ganin ya taka wani matsayi saboda haka sai ya tura ma bukhari cewa ya zo gidansa ya karantar da shi da 'ya'yansa littafinsa jami'us sahih da kuma a tarihul kabir sai buhari ya tura a gaya masa cewa shi yana tsara ilimi daga ya wulakanta shi ilimi zuwa wajensa ake in yana da bukata ba zai ya ce ba zai keɓance waɗansu mutane da riwayar ilimi ba kuma bayan sauran mutane in yana da bukatar ilimi ya zo inda yake karantarwa ya ji ilimi tare da sauran mutane idan kuma bai yadda ba to ai shi ne mai mulki ya hana shi koyarwa idan ya hana shi koyarwa ya san har ga Allah yana da hujja yana da yana da hujja cewa bai boye ilimi ba wato sai ya zauna ya ki ya ki riwaya saboda an hana shi kada ya zamanto man su ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bi lijamin minna to wannan abun shine sai ya sa masa tsangwama daga wajen shi wannan mai mulki wanda har wataran ya tashi yana sallah da daddare aka ji shi yana cewa Allahumma daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilayk Allah ƙasa ta takura gare ni tare da yalwata Allah ka dauki raina bai yi wata ɗaya ba ya tashi zai bar garin zai yi tafiya zai je wajen 'yan uwansa na uwa ya shirya ya sanya kayansa ya yi rawani kaya masu kyau ya taka bai fita ko ashirin ba ana rike da shi za a ɗora shi akan dokinsa <clears throat> sai ce ku tsaya sai ya ce a kwantar da shi ya kwanta sai gumi sai gumi allah ya ɗauki ransa ya mutu a daren juma'a daren asabar ranar juma'a da daddare a shekara ta 256 bayan hijira yana ɗan shekara 62 ba wata uku aka binne shi a nan al-bukhara a lokacin akwai daga cikin malaman hadisi wanda ya mafarki ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye sai ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ya ce ya rasulallah me ya tsaye da kai a wannan waje ya ce ina tsaye ne ina jiran zuwan bukhari ya ce da ya tura a ji mai labarin buhari sai ya ji ya rasu da aka gaya masa lokacin da ya rasu sai ya gane lokacin da ya wannan mafarki an ga abubuwa na daga cikin abubuwan ya kasance mai yawan ibada ya kasance mai yawan karatu an tambaye shi me zai ba wa mutum hadda me maganin hadda kun san akan ce wani lokaci a rinka shan wata akwai wata irin alawa ta falut da ake shawo tana ba da hadda ya aka tambaye shi me zai sa hadda ya ce himma mai ƙarfi da kathratun nazar da yawan karatu kar ka ɗauka wani rubutu za a baka ka sha shi kenan sai ka haddace komai eh, himma mai ƙarfi da yawan karatu amma ka zauna baka da himma kuma ka ce za ka yi hadda ko kana da himmar amma baka karatu baka yi kuma ka ce za ka yi hadda ya kasance kuma mai yawan kyauta bawan Allah wata ran yana gina ɗakin karatu a ribab mutanen gari suka zo suna taimaka masa ya shiga cikinsu shi ma yana ɗiban tubali ana yi da shi aka ce ka daina ya ce a'a ba zai yi ba ya sa aka yanka saniya guda aka dafa mutane suka ci yana da karinci sannan ga yawan ibada cikin azumi yana limanci su sauka a tarawi sannan can ƙarshen dare daga sahar wato can ƙarshen dare kafin fitowar alfijir kuma ya wata sallar daren da karatun alkur'ani cikin kwana uku yake yin sauka da sallar da yake yi ta ƙarshen dare don ga wanda suka fi mu fahimtar suna waɗansu sai su ce an yi haka wai kayi bida'a kayi tarawi a farkon dare kayi wata sallah a ƙarshen dare bida'a ne sun fi buhari sanin sun fi buhari sanin sunna da bid'a rashin fahimta ne kuma aka yake cikin azumi kamar yadda ya zo a cikin sirarsa na ibadarsa kullum yake saukan ƙur'ani da rana na tilawa kafin faduwar rana gab da za a yi buɗe baki zai yi sauka gab da za a yi buɗe baki zai yi sauka banda wancan wanda na ambata ta dare ce kawai akwai sauka ɗaya ta sallar tarawi wanda yake limanci sannan kuma akwai saukarsa da yake duk bayan kwana uku ta sallar dar'a da yake yi a ƙarshen dare sannan kuma ga sauka ta tilawar rana da yake yi a kullum cikin watan ramaba aka suka rayu cikin ibada suka gaskata alkawarin allah allah maɗaukakin sarki ya amfana da littafinsu wannan littafi da ya rubuta asali malaminsa ishaq ibn rahoya shi shine wataran suna zaune ya ce da za ku rubuta littafi wanda yake zai ambaci hadisai sahihai kawai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ya tunanin ya rubuta wannan littafi ya rubuta wannan littafi nasa kuma wani mutum ya ce ya zo ya ce masa ya yi mafarki ya ga annab sallallahu alaihi wasallam yana zaune bukhari yana rike da mafici yana kore kuda da ƙura da za ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi waɗansu daga cikin malamai da suka san fassarar mafarki sai suka ce masa kai za ka ruwaito wato za ka a tsarkake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisan ƙarya ka ruwaito sahihan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lokacin da ya fara yana daga cikin abin da ya sanya shi ya tunanin ya rubuta wannan littafin